الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نانا درس يبوتي وكفيت يبوتي كو daga kafin littafi ne ga a fidatu salaf ashabul hadis ya asabu ne abi usman shekul islam ina ne safo go ne sarajat 1431 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na dai da ta fago da ne ya saku ta ba 2010 nan ya kalan da yayi miladiya ya ci gaba daga banan yi kanan da yi ne sai jin dai ki la ji zuwa nan da kiyan fazailu la ilaha illallah ko da shuru sai la ilaha illallah fale ga mini shuru to la ilaha illallah al bi sabuti dabo ki dalilin kuma ya furbi bi sabuti bayunin billah ta kadi samtaka bil urwati al lan tafama laha da naga jimani ga ne musaiti da naga ji kafirci bi sabuti nan sai ma diyan gani ne sai ki na faka duk samtaka wala ta al-urwati al da naga la ilaha illallah wa ta ga al min shuru la ilaha illallah kana sai tiga go jina ga sai tiga go lulu gwa nan ga lugwa wa ke ja ali ki ya du na ba su ta rai wa asli mu da o ko za ba su tu go ga sai ki inna ladina qalu rabbuna allah thumma taqamu tatanazzalu alayhim almalaikatu alla takhafu wa la tazanu hatta karshi sai dai yi wiga abin da wannan la ilaha illallah wa jifa ila farawi mun ila ya Allah wa fike lufi zama la sa shi a tabi da shi sa shi a salafu shi ga alaysa la ilaha illa da janna a la ilaha illa ga je ku janna a ke ma miftajin la mim la ga je ku janna goni ma miftajin illa wa asnan je kun dundu wai de wai de ke hoton wai de kan in ji ta din miftajin lahu asnan to ga da je ko ne je ne a ga biya kuma da je ku ne je su ku da ku a ya biya la ilaha la الأعمال الصالحة تقوم تقوم جو أدلت أسمية تدبرك كلمة الإخلاص كلمة الإخلاص يا ابن رجب الحنبل بتاعت من جميع ما تسروينا ويقول لك يتنفى لا إله إلا الله وجهنا معمود المصريين لمصطفى مرادي كان ميغا فإذا أنت كراك يا ابن رجب كتير زوين ما يجيون لينا كلمة الإخلاص يا ابن رجب الحنبل لا إله إلا الله وتعالى كوكونيا halin ta su zai mun sarari ne kai mafi ne filasin na jama almost gan daga madari da saliki na ba ko ajan ebo na ibn rajab ya gima kan da ibn kayyim yo fa ga ga la ilaha illallah da iya kanu ibn kayyim wa bayani wujubuniya madari da saliki ne idan madari da saliki ne so a ganki ah kama yadda gaskiya kawai da ji madarijo ne kuma yake ji kuma yake ba madarijo wato wata kan shi ma rufa ji su zuyi yadda madarijo ta fi gado ne ne shekul islamin harumi alharu ma su shiro amma a kira suna idan yau ne ji su zarafi Lole ko ni tashi nuka a ke gama nasiru sagire ila jannati rabbil alamin nan ko ta sagire ila jannati rabbil alamin na nga ibn qayyim wallahu ji sharayo nga ibn qayyim wallahu ji sharayo wa te sharayo ti tiga madarij salikina baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai ga madarij as amma ake da su maluna ajin ai ga muktasariyan madarij madarij salikin wasti to ba wa ne la yalla wa fadali sarawi amma ya na ke ta gangani bi su kun ji gan ladijin sun la, la la, la'ila i'i ji na sa a jika mai da gani a ne ne bi la ila ne ko so ki ke no tun shi ko mo ya kira kirki da so coci da ba wuya shafiya shi ba al iman bil haudi wal kautar ya zo la imanu jin bi alhaudu ya nabi sallallahu alaihi wasallam gani bi alkausar alhaudu na gaya gaba don wani gaja da ke fi ya alkiyami na so shi lugwa ibi shi annabi muhammadu man wayo wani zamu cinwa sai tilalayu قال المؤلف rahimahullah wa ويؤمن ويؤمنون بالحوض والكوثر وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب ولا م... بغير حساب ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا وإدخالهم الجنة بغير سوء يمسهم وعذاب يلحقهم وإدخال فريق من مذنبيهم النار ثم إيثاقهم وإخراجهم منها وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إلى الجنة ويعلمون حقا يقينا أن مذنب الموحدين لا يخلدون في النار ولا يتركون فيها أبدا فأما الكفار فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا ولا يتاتبون ولا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون ولا يترك ولا يترك الله فيها من أصاة آل الإيمان أحدا من ويؤمنون بالحوض من أكيد هذا الحديث تشوف mini akida ya salafu salihu jo mini akida ya musulmi jo ngai sai eh, ma imani jiga ga bayan alibi sallallahu alaihi wasallam dambo ne da yajin wasu falkiyani na wal kautsar a mai ke ma imani jiga al a dambo ya fi alkiyami wai da khali fariqu wai dinar jannata sai kima ga jama'an waki ku da ga fi aljanna min da yake da tauhidi da imani na ni dai da sabin sai kima a jahi sada wa muhasabatin wa muhasabati fariqin minhum hisaban yasira sai kima ji zan waki sabi sabi da sauki na wai da khalihim aljanna sai kima zan waki ku da ga fi aljanna da ga da su iya musu ya gundoro ma su zaunciya ya wa azabin a azaban doro ma jaha wai da khali fariqin min muznidin jimun nara sai ki magaza ne ki min yazaji ce ma za mu ci mini zai jibe tawidi ce ji zunubi na ce ya zaun ce ku da fina sun mai taqin church ga zaun ce ce wuci ga ku tiya wa ikhraji min church ga zaun ce ku tiya daga yana wa da haqin bi ku ikhwalihim church ga la da bi bi ya gashi annazna sabaku ila jannati mai shadu da janna nan wa lamuna halu sunna jama'a ai bai ilimi a kiya mai biya kini hakan da gaskiye yakinan da gaskiye lubbu taban kurdan mamunan annal muzni bi al muwahidin ke da zai jibe zunubi min zai do to mini sai zai je zunubi a mai da tawhidi a mai da imani na la ya kaludu na finari a da na da gan na selwa wala yutraku na fiya abadan amma ya fi na selwa fa ammal kufaru amma kafiriji sai nom ya kaludu na fiha a da na da gan na sai ji bene wala ya kaludu na mila abadan amma kara kiya ba wala yutatabuna wala yuftaru anhum ko ga wani shiga ci mazugu a ke da to sanye kafiri ya ala kuwa ta yana ba amma ke to goya ya zaba yana wa um fi mubli suna amma fi wa fi wala wala turku Allah fi aminu sati ali imani hadan zan doro na ga imani wace majine tun daga jona ce ta yi guno fe lo na ba ga cin ganne ne sannan mai ya ke fasulun nan ya ga ya ci alhaudu ga alkausari kashi a ba ta sun wani lo na zugu wuce da ga mu ya ci gaza ya jige da tun ka ba irin a guno fe ruwa shi ebole ebole ne da lami faga na ti jiwe ne ai mote za ne ya wari ji ko so alkautar ga tiwo ebole sai na ne na sai na kalkautar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar Erike kwakin da ba wani tsakanin manjan ba noya alhaudu na gaya alkautar kashi noya alkautar yukan alhaudu yukan ala eh, ji ganewa ajaman yi bo na jigagan alkautar lai alhaudu alhaudu maga alkautar wani a da mai daba na gani no ya alhaudu yi, kayi no ya alkautar mazubu ko yi kayi guba guma a nisa a wasallam na sai lauyo amma no ya alhaudu daga ba na waye wa daga no ya alkautar bo waye jibiyo annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ga annabi ga annabi ga ke shi a mai ne zalunci e jigu e ti binakun ala ki yayya ke ya jino annabi ga ki halata ci ego ne ya laya e baba wuya e ba alkhairiya ya ga ya zaka aga de ga go zaka ya jin ya eh ga da ajin jihadi ya ga jin ya mi to aka ga lo tin fasikanci amma ga shi da ya sallai ga jin ya mi to amma ga ke foro ga ya ji masu ku ya ji ka gole mun ne sai ba ne ga bayan na bata ji an a ga to ne an ne to ya ga na bata ji su biro ya hakuri ji hatta talqawni ala alhawdi har da kaku ne ya da gube ni alhawdu ya ba nuwe da ne ya da sai fa ya da kiyami ne sai turi sakaya ne gangan gani ifuhum innahum mas'ulun ya kari ne a gadin min dalilin la ga alhaudu ya alisa sallan gaskiya zo ne annabi ga ya ja alhaudu ya funya alkiyami malaika ta kin ya sanu ci ya ta ga ummati ummati aluma mu jore aluma mu jore malaika ta ga innaka la tadri ma da ma da ba daka wace na ji wace na da sami wace bidiya na da sai zuwa guna ni dalili ta ta ga wabe alisa sallan ga baina baiti wa bari rawdatun min riyadul janna takaniyar da me yawo gani da mimbar yawa ne da sa mai raudu yo ba to yo mi ba ta jiya aljanna wuce madina da yinan ne da mimbari ala haudu mimbar yawa ma mutakin haudu yawa mutakin haudu yawa a shiga alhaudu no yo na kan ci nan annabi sa sallam ga no wucin wuci tun daga ayyadatul da biyama e fiye ya ce tun da zai yi tun daga kiyan ayi lo ki ya falastin bo har be ke yamma ni ne kan wuri zo ko ke bu da. ani bi sa sallam ga no ya hauzu ya wuni? tulu sharu wa ardu shahar. tulu is a pound masirata shari'a da ya saniyo space ya kuma masirata shari'a da ya saniyo a ƙashe da bayan na laban ko ji boku ga nono ruwa mai tura a shaɗu bayan na sarji ko ji boku ga kankara ruwayanu tu maga ashaddu bayazan min al-laban buwa ku ga nwanwa wa a fara da al-salji mace ku ya ku ga kankara fi zanuhu kan nujumi sama ko ku na ga tiuna adadi sangi na kasan mu ne ba adadi gani mai sai man shariba ni mino sharbatan da nugu fiye kwa dimini la no ba da abada wa kara wani a ba wani bata don alkiya mu wa di faro sai ji da ajiyar na sai ji mun ba yi shi church ya zanu ci mini zai jilo ke ka bayar mini <laughs> ku mini zai ji be tauhidi na daga fi ajina ya isabiya don gama la alaihi sallallahu alaihi wasallam ga dubu saba'in dubu thousand ya jannata da gairi hisabin wani azab a gado aljanna a ja hisabiya amma a ja azaba sabon ki ga a ziji zai yore kashi yi wata fesbi da bijin ta kyan zo da yazo sai da wani oh, wanda musulunci wuri na yau sai shiga oh, wani zai ji a mafi musulunci a ya fasu oh, a cikin kalani shiga wani da shiga wani yau ani ne yaji hadin ga kiyar zare kaza ya yau? wani shiga ya wala wa ala eh yi gawa eh ji eh yi gawa bi ma'ana eh da da ta goya wa ala ya tawakkalun amma ya ce ya ɗoto ya tare sai wata da cimai ga la ya tawuna sai ji lalafa sai lalafa sai zo ne lugu na lugu zuwi sake wato lugu ba na kan na wani lalaci ne sai da haka kai ba ne da ajin nan a nufi za a sallan gaza dubu saba'in Ruwa da ce da fiye gaza dubu saba'in na wuce da dubu saba'in na halawa ta kuda ce aljanna wani ale ga bata zane yin na alumon ba to wa salasa hasa ya kina sa ya ki rabi ta ta ke so za ki ganci ya goye zuzu zuwuta ta kwata a jannan dole to ga da had la ruwa bila bila bila farahi ne bi kayyin in ga ku gande ya wuce ku ganza ce ku hadis na jibe da jalo a jannan wai ne sabiya min aluma ne sa sallan wannan ga wari jewa ga wari dinna saboda ma ja ga sanai kwata ga zuwa aljanna kila wace la falala ya ce ki kasa falala ya soci baba ne rama ya soci baba ne ke ci mai zandoro zalunta sai ci maga ku dafi a zai ku dafi a jana yandoro ma to zando zando ci wa a zando ci ma ne ka azaba ya sai ta lugu ya azaba ya mu zando ci ne jima ke ibe tawida ce lotu yanzu ne sai ya zando ci ku daga fi nan sai ta ke bakwa cin yawon ta bakwa da aljanna na ta a cin saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam ga sai ta ga akhrijin minan nar ya kula kiyan daga yana man kana fi qalbi misqala habbatin min la ilaha illallah kana da imani ka misqala habbati shi da la ilaha illallah ne huwa tiya ya za ga shi shi ne misqala zarrace la ilaha illallah wa nabi sai ga sai ta mumi ya e zaga ya je yi imani wuci da nan ya bai ka baya yi nono na matan wawa ka da da ga yi ban dole da na jiwa lajin alabe da na jiwa zai da ne ina ina tuwa yau da ya dole ku nga mana ga da alwa da sayyid min al-kalim sayyid ibn qayyim ga alita ji fi jona da wuta ari da gumi fiyo kashi ari da gidi fiyo kashi amma ke da zanin hmm ko jiwa yi ne ya tare hadita ji to biyo annabawa ji tuke ji mala'ika ji sadatu auliya illahi ji asdiku ne ji ashuhada ji ba ta zanne ji biyo ji wato ko jeje biyo kan ji zugun mushriki shirku aka shi mukiriki ne shirkuwa a shi bi a falaci nan yahudi ji na faraji ko majusi bata wale zane bata da da fiyo zane je munafiki ne fa politika ji nan bata da da fiyo shi ko zane shi a cibe da zai shi kala to amalan salihan wa kala sayi'a a tun gudu da tun da je boke ba ada ade mai muni ne to ne wani sallan wani fiyazo na maji ba sai wadi da annabi amma mai da yake mai zunga mana mai ji zalunci ko bene ne da ta gane nan to safirin nan kwale gan mun kuke ba ga to a da kiya da ya ga wuta aje a jannan da gubi tiyo da dabu kaje a ɗin nan da da tiyo shi su a ya dabu zai ji halatu a madan salihu a halar sayi'a a matan wa a soci mafadi a yanar ga wuce gayi usatul muwahidi nan zai ji zai dinesi min yadda ya ji da tauhidi nan ga wuce a fi babun nan sai caja da wanke kucin ya daga yana ya kuda a jannan sai ne usa su mu yi ne ki zazu sai ne kasiri ta sai kwantina ta sai jin asaba ma mina demokrasi a a su ci ma sai kwantina a jannan su ci ma goma fada alwabilu sayyid min ha bayani na jima'a ibn qayyim ta ce diga ga ishanole Rayuwa sai zani ne da ne ne ne ci na da wuta aje ni wangi a je gidi da fiyo a make je mi na wan guru kai kamar da kuye kanin e mi wangi fiyo na fatan zo da da bana ne ruwan ya aljanna e mi da fiyo ne zo da da bana sheri ruwan ku yi ena sai ku yi ne sai mi na ci ma guru kai ka da da ta ci je annabawa zaburu anan musa firauna karuna amana musa sani kakka jabu gabu jabu gabu atiyo kwale ga yin yi ba an yi shugun da ne gaji na zukun alkiyami ga da ta sai ta guri ke kayi mujala da ke kayi afa na jalil muslimina kal mujrimina ma lakum kaifa fare kun fi jannati ko wa fariqun fi fare kun hada wa fariqun hakata alayhi dalala la ga ha gani sai ta yi kuda sai ta yi liki aljanna ẹgbẹ́ gbé ìdàjẹ́gẹ́ ló tẹ́ kẹ̀ da káwọn àdáná da àbí àtìyàn ọmọ bá tó tún fáyún lùyìn nga tuba ji jo to ta fa biya ta yi mina zambi kamar la zamba lahu da ga tuba ji da zunubi ce wa ga zunubi a nuro masiba ga yake da jiwu wa ta ke tule wa ta ke tule fi jiya ma yusibul muslimi min nasabin wala wasabin wala hammin wala gammi illa rufi alahu bi daraja kuda biyanu qata yandu ne ga muslimi min yara zana ko batan ko ya ko ke wato ko ya gata ko ko na zunubi sun yawon tafe jula da ya da dalo masallaci ma sai to zunubi ya sani sallaji ma sai to ya azu ya ashura wa to zunubi ya azu ya tasa wa ya azu ya marafa wa to zunubi ya haji wa to zunubi ya addu'a ne mun ne ke bayu na wa ke to zunubi a dai lóòlé yẹn lè gbá takúrò tòzù níbi àbọ̀ àtàdá tó wúfọ́ àdìsí ayé káàbù wọn fẹ́ kaga hajiyar ta wa gani kuma ba sai su sai fara da yawan furma bi zalika liman ya shawo kaga ne fata ma bello to ran su kaga ne fata ma cin jira ne ji wa ni biske ce to sun ka sai shigo da dare wanda ya yi tauri shi da imani ce musulmi kawai imani mutkan gidan da zana da da yana wada aljanna ne ne ne ko kai bane za ki alu alu sunna ji a da imani ya ga da imani ce mai musulmi a guno sai da kan wa alu ne wa da azu amma ka firiji a gugugun a tiya kuma na abi ji ne a jini na ba fi na fiya a ka ba a damu da filo kada ku juna miya amma kana tiya ba ko amma a tugwa za baya amma zanduro na gari to alibi imani ne. da na gelo to ma su da mini da ji da imani nan wa guna gu felwa wa ga tini ta tin lewa ne ga manye wa nan ka ba ga nan ga gulo ga wuji mun ce wiye ga ga gulo ga wuji mun ce wiye ga ba ka wali ji a da ji kiyo da ji gulu nan da bana wali ya ji gulu to gulu lamarin nan ne sai da gelo to ka bayi sai da gelo to ka bayi kawari jibe mu sai zila ji gwala ji ne murji a jiganci masu kun a jigwala ji to ci sha الاثنان أمر الله عليه من الذين هم في الدين والشهداء والصالحين هذا الحديث سيجاء بعد تكاتاتين أوارجي a ga zage da duka zahiri wasu musulunci kuma ake kafiri ya fara kiya neman wa danin malo na wakiya an ga kawari ji ga da yan babu awari ji sai la ga mana zata da wata yana mu mutu a da wata yau tabu ne kin amma mu ta a ga isho wazu musulunci amma daga da kafirci ba wani bai da amma a ga ba na daga suku mutu a tsanin mu wani ga wani ga mutazile a da ta amma isho suku da kisha yi ba ku ba ga musulunci wani kafirci da wada sai a ga yi da suka nuna na wuce imanin don da indoro no ne ga to ji yayin sun ga jema da bane imani a nabi muhammadu ga imani ban nan imani sai na bakar sun ga imani da yake mina aluma nabi muhammadu wa sallallahu alaihi ko wanda na sai da hadu sai gida ta ta to a ga za ka yi da tauhidi wuce musulmi ne ne to ka bayar imani wala ke ko a ga mu'mini amma ko lokacin fasikanci mu'minun bi imani fasikun bi kabirati mai mu'mini da imani mai fasiki bi kai kabari na wallona aw ma ga mu'minin na kitta da imani ko mu'mini na imani wajibi nan wace nan amma ya ga goyi ka tare ne wa mala musulmi ga jin biyo nga jin ajali agu funu nga jin ajali agu la dikiyo ba jin nagwa dan nan kuma ile waliya ya to abu ne ga abu sai da jin ta iya ga zo dole ne fata ga lada fashin lutu kafin eh suna jaga na sallah ba duwa ba faru biyan dorin sai fa alkiya ni ma dai ma ba so shi kwadi ne suka bayar ne ma ba so shi wajen azaba sannan ma kike ga zata kwata yin da ja ta wano amma na ji da tauhidi nan kan walo ne wa guno sai da so shi wa tun da aljanna ba dai ga alkai da ta tacho kawai jage kawai jage ka abun nan mu jage ma ka abun nan mu ta zasu man ta wali ne inna la la yusra an shirka bi furma bi zalika limani yashau فضل يقول من قال رؤية المؤمنين ربكم في الآخرة يلي مؤمن من جعلته شافا الكيامنا ويشهد أهل, ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة بأبصارهم وينظرون إليه ألا ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر والتشبيه في هذا الحديث وقال الرؤيا بالرؤيا لا للمرء بالمرء والأخبار الواردة في الرؤيا مخرجة في كتاب الانتصار بطرقها من هو يشهد هذا يشهد على السنة على السنة جديد annal mu'minina yarawna rabbahum tabaraka wa ta'ala sai dai mu'mini jale a ya fara kiyami nan yau ɗalib sai caye ya suna wacce ma zaɓe nan yau malkiyama ya fi alkiyami biya misali da ya yashi wayan zuru ne dai a maliye allama wa rada bil khabaru sayyihu ya ce ke min hadisi biyu mata suna an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mai ba annabi sallallahu alaihi wasallam wannan fi qawli mai ba nuna ga innakum tarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badri hakika yi ya le sai يسير شيء بدرينا والتشبيه في الخبر يفسر نبينا دا في نونا وقال للرؤيا بالرؤيا وجي فاروا ديا يلي بيلي لا للمرئي بالمرئي وجي هو لا سيتي الاسماء يسوا والعياذ بالله والاخبار الوارده في الرؤيا حديث نمدي sai mumini jale sai ki yana mukarrajatun fi kitab al-intisar bi tuqiya wula bi litafi ne wula bi litafi ne nan ka ce dalilin na jalawa gaba da sai ciye nan ji bayanin darasin da ne bugari ne ko amma sai ga kanga don ba mu a dade shigoro ada kitabu ru'ya ya dara kutuni ake da kitabu ru'ya na al-hafiz al-ajuri ko ba ta hadis ne majo gurgudu ya kiyar ruya to ne mai kayyin in ku shi fi karshe yin hadi da arwaji gila gila biyu ala firaki to wala ibn qayyim la ya da yau nan gaza inda ku sa ku sahabe ji bane gwa ruwaya da kewa ne sai ce wannan a shi su maza wa mu mu ne bayanin ruwaya da yi dore bil ne la gwa da sai ce yana dokun shi da mun sunna saboda sai tun latin ne gagan na hasanu lusna wa ziyada sai ja alfin kirki nan a da lusna a da aljanna ko amma da tun bidiyo bidiyo na ga nan zai lawa gida alkare mu mun jali sai ke fara kiyani mini ya dalil ne lawa wa mu'mini jali sai ke fara kiyani na ba da sai na tuna ga kalla innahum an rabbihim yawma idhin lama hajubun lalle a shi a da sai kaya da mana magana janna wannan lawa da sai a azaba na tagaye wannan lawa ga da sai ciyo mu kini dalilin na lagawa a nufin ciye ta fi alkiyami na ta ga lagun ma ya shawo na fiha wa na daina manzid e gini aljanna ji e na ba bata aljanna nan a je a make je bibiye bibiye na magana nazari lawaji layi alkarimu shi dalilin da ke laugan kwalifta na sai ciye na bika allahi mun gungan gani ba sai ci da bi sai ci za su na gan man ne yanzu da ka rabbi bari amal amalan saliha sana ga ba ku gangun gube sai ci na ibn kayyim ya ga hadla ruwayan gungun na wai lato wole sai ci lọ́wọ́ gánà kó ní dalilin na lau gan wa alifai kenan ba da sai latu ne waya gan alif musa alayhi salam gan rabi arini anzur ilayka kala lan tarani kala قال انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى رب للجبل جعله دكا وخر موسى سيقا wale ga aya ne zanu ce jima maki ga ke alula ji hujja tiyo wale sai tiyo no aya jima maki wunya dalili ga ga annabi Musa ga sai ki ne ashe ya bane wa fosi e ba ne bi musa ne ya bane wa fosi bi mumini jale so ce ne gala ne musa ci ba saduwa nan so ci ma ne musa ya jiga lan tarani wa ne ya baniya ya bane lan kunji na fili tabidi a ya e zama fari na ji kawai daga lan na fili tabidi nan a yi mutazila shi wa lara sun yi abul kasim jarula rubin mamuda zama shari'a kashin lan wani na fili tabida sai bane ibnu maliki wanda kuma alkafi yato ga wa man ra'an nafiya bi lamu abada fa qawlu hurdud wa siwahu faduda wa man ra'an nafiya kun ya ci ce abugun wani alkafi yato ga man ra'an nafiya da na gaje ga kisiyayen lan kun ga ya da abada yau na fa qawlu hurdud sai ga ga wata unya wa siwahu sai na majin ya na faduda ga alakwaso sai bane ka alqur'anu lan ji na fili tabida tabbana sai ta hakan ta ce kafiri jogan walan ya hu abadan ma kaddamat aydihim na mushi ka yahudi a ga ga kan ce cewa janna a janna ba ayo aka ga gori na ga ajin ne ba to ke ga je ke ga ta wa ajin ba to sai ci bo fata manna wal mota in kuntu kina e ba ga le sai be de su se ci ne se ya ni janna to ji kallon ya tamanna wani wa abadan a kara ba ga ya la to har ya bata ya wani laye a fata make ci mo a mai fali ya na ga be da tina sai ba ga kariya malik ne ga zalin alina rabbuka kala ina kuma ki tuna a shallan je ne e fi har abada ya sai ya ne ake mai ga ne na gana to sai ci magarin musa ne ga lantara ne ga ga eh, me ya je ya yi ga wani ga lantara ne wani me ba ya wai lawa amma fa ni kiyama da da ne sai ci dole ne ko ولكن ذل الجبل سكر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل تقول تجلي تجلي يا فاتنا جعله دكا فجع لركو وخر موسى فيق عليه موسى ما زوجي daga babon nan sai ki ga ta jalliya faki a ta so yake alamin mu'mini jo mu mu'mini ya ne wai ya alkiyani eh da lamu ne tile sai ki jo bari nan ka gwa Allah tun bana ne sai ki wannan amma a jannan su kun aliyu ni ne wa ne sai ce ne da alkur'ani wani ba na sai ne latuna wani ga ba kan wani bani isra'ila ja ga ne musa ga inna la mudrakuna sai wata ga mai gure kala kalla inna mai ya rabbi sai hadi no no no ba sai na tuna ga la tudriku la absaru sai dabu nan masu yake keje wana ko ya diriku la fa ta dige mai ndoro kejo zan ga ce ne ga ku babu ga ruwa ta yi wa le ce ciye amma wa mu keja gamman la bani isra'ila diga inna la kuna da ga ga mai gure nan musa ga kalla kalla inna mai rabi sai ni a so ga aliyaye amma la da kan yiwa amma ba ga ga magu buga ga ku yuyi a roye kuma yuyi sabogo wa da tsaye mu'mini ja da tsaye amma ajin idrafa hadith ne daga wa da sai kiyana nan ta sallam gallai ra hadu minkum a hadu minkum rabbahu hatta yamut zan dora da mini yego na da sai yana tuga ajin ajali da hadisna ne sa sallam ga idza dakhala ahlul janna janna ajma janna ga ga janna wa ahlun nari nara ajma shi madana na da munadin zai zakna ga ya ahlul jannati ya jina jannati ala rabitu kuma ya da ji qalu wa malana la narda kiso ki kila ki ma je da yo wa kada afaita na malam tu ja da min alamina wa ma la ya yi no la zan dora min ali sai wa jibano alam tu jinna janna no wai la ga da janna wa tun jina min nar no wai ga tun daga ina sai ga hilal alaikum ridwani fala kata su mabada ne ya dace da ya kara da su shigan gani da yayya kai shaful hijab a tala ya kan kiya bugar sakani a littafin min mutu yake wa ma wutu min shay'in ahabbu ilayhi min an-nazari da wajhi al-karim a da yan dole ya jina jina na jambasiya a kuma da cikin su kenan ta tashi da minawu ni da inda jala ga mumin ja da sai ke fari kiyani nan hadisi na nabi sallallahu alaihi wa sallam wa yaka ngai innakum satarawna rabbakum kama tarawna alqamara lailata lailatal badri la tudamuna fi yati ko wala jima la tudaruna fi ru'yati yani hadisi na gobe yani ba ta dai to a ga mumin ja da sai ke sai kiyani to a nusu su yi ke ci bote daga sarari ya alkiyami mumini jali sai ce kawari jannu ta jin karu wa da kitabu tauhid yadda ku zai ma a ku bayani biya wata gannan na annabi sallallahu alaihi sallam gan sai ta ga zai fa alkiyam gari sata zai kulu mati ma ne ta kudu aluman dole za mu to nan gaji buta nan ne gaji buta gidan ya mutu gidi ne gaji buta ya sani ga mutu to ne gaji buta kuci na ga mutu kuci wata buka zai al'umma wata ga ake al'umman nan munafi kuwa mina munafi ke tibo sai ta a tare sai ce sai tare kiye ka ja abubuwa a a ya kafe shi a sai ta ga gan gari sai kiye yoni tura na mutu ta biya ne sura na gaɗi yana no ne a ta ke sai kiye sai ya biya da tura na ɗiye ne yau mai shafa an sakin yau da wani da su jode a ta gano sai da gan shi ba su gabo munafiki da tula kayan ne mu mini jiyo dole ko mun ta duk kwaro a zannan a tafi kafin lonin to tsa to gidi ba ta kai tiga kuda alfari ta na tiga alisa san da mu wuji ga yabo na ji ne shi na ba amma ya bulu fi buya zai je jibuta ne yana ya jibuta ne magu kano yana ne antum kama ta tsuni min dunin layi ko mata ta budu yin lasu sabu jani ma antum lawari juna alai sa sallan maga ya sa gangani bai gidi sai ga da kaura ne kenan sai ci wani tare ko ne don ko ban da na sai ganci su khilafu ne ji alaka ne matsala ya rubuta ne za a ga ne ta sallan bana ne bilin da rajin wanda sai ka shole sai ya, daga guba da wata ne mai sunna ne walwa kitabu wada kitabu da ne ibnu kuzaima ma ku ya yi na ji annabi sa sallan ga zan ba annabi wani ce ciwoye annabi sa sallan ga ra'aytu nuran mili afi Ruwan mace magana nurun an na arahu a cikin wa dole al-imam ahmad jima ai wa fa hadith na nin ka san gara ai to rabbi ne sai ci yi no le don ko da zai da ba guta ta tun a da nulo isra'i na kai nulo miraji na to le sai kiye da yi wuya amma wa da lokacin nan nan to le sai kiye da yi wuya tun zamanin sa da shugaba khilafu nan mutum faro sun zamani faru da jimuji kiyo goji faru amma a galabin ya almuhaki ko na shi yin ya halu sunnati jogan tuli ceciya ramala na na shagan da na gagin a wajen anna muhammadan ra'a rabbahu a nufin mamadu ya sai shi nan faka diftara iftara ala allah al-siriya da na waga mun ta sai ci amma ibn abbas shi da ra'ayi amma ibn abbas shi allah wa tunga ne sa san da mule ne shi ne da bago annabi ya bata a dai gwa gani wanda sai da yawa min badi ya kulu na rabana da shule na aure ba na kuna bi iman wajen a taja shuku na gillan lallace na amani. Sai da na sa yi bura daga ta aciya a wani sumbaci wajen maha gicciyi ta takwasa na yi ma a na yi na wani ajiyaki na yi ma a bi na zane ta wuyan yi. Ba zan a aji a wurin gudanarwa sai ta shuka ya kuma gwarin wuyi da mu fasali waron ga na wan naru makhluqata la tafriyani abadan aljanna da ne a halitta ta ni a gwara abada aljanna dumbo da felo ni aljanna dumbo da felo ɗin nan suma dumbo da felo قال المؤلف رحمه الله ويشهد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوق أن الجنة والنار مخلوقتان ولي يشهد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما باقيتان لا يفنيان أبدا وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون منها أبدا ويؤمر بالموت فيصبغ على سور بين الجنة والنار وأن المنادي ينادي يومئذ يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوي يشهد آل السنة آل السنة جري أن الجنة والنار كده الجنة جيري مخلوقتان آل آه، توجهاننا wa'annan ma ba ke tare a janna da ya nema wa daba da felo la ya ya ne abadan wa za har abada wa anna alal jannati da ji mai gina da jannana la ya karu juna mina abadan a kara tiya a kara tiya na ba to kazalika ta a da jannati a tiya da janna ba a da janna da da na a janna ba to kazalika alun nari a tiya gimina jiman allazina naji hum ahluha a ga idan ke gimina ji yo ko ko le ku la ta jaje boye nona la ya khruju na min ha bada kara tin abadan ya wale ga maji takiri be maji takiri na tabo ga ji mi al ji mi sai ci boye nona a amma da ci boye na mu'mini ga usatul na ka usatul na ga da a ga gobo wani kai biya kan yi mana ya bu yanzu da yanga shi bai ba nan lati so guna nan umaru bil mawuki a caji foro da su su yi ganti fa yanzu wala surin bayan jannati wannan a ci ga su sun ta ce karanci kwallo to tsakani a jinno bere ba annal munaji a yunadi yau mai zin zane zai na zai faɗi ko ce gan ya ala da nake gimi a jinna ji kuludun lamautu ya fi boya a tsa wa ya ala nari ya so ya gimi na jiman kuludun lamautu ya fi boya a tsa alama wa rada bil khabaru sahihu da cike min da da hadisi ya annabi sallallahu sallama wani ko har rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hadisi na an tazuna to ahlu suna je riga aljanna da bayan madamu aljanna ba duba da felo yana ba duba da felo aljanna mai nemi muro ina ma emiya azaba kin ga wuyo aljanna ma zuwa ina ma zuwa ta gini na aljanna ma da aljanna a ta ya aljanna ba ta ji na ji ji mai kafiri da mushriki garan da garan da munafiki ni fa kuli shi ka na a so a ga da na ma a ta ya amma zai ga fasiki min da ji da tauhidi a ti da imani a ta imani da sai ki a ta ji da ni Muhammadu na wa ba sai ki mu fa da yi wa ba sai ki wa ji azaba wa ba sai ki a ta wa wa ba sai ki a ti matan wa kaza ne ji ga da na sai ki a ta za mu ce kuɗi da daga yana da aljanna ya bane so ci aljanna ga kiwo aljanna saboda sura ta ga yake aljanna ga wuri fil mutakina ya aljanna bi shirya zai je sun da yan nan aljanna na wata male da hannun yan doro ne zakai waye mawala dabo ngama la ni bisa sallam ga ta ya adat ba badi as-salihina na shiri ya wuje guru ya miji da aljanna ma la ainu ra'at yene yele yele ana wala uznu sami'at tuba nan, wala khatara la qalbi bashar sai ba ga to bayi ruli ana aljanna na wale da da wada wa adan zagi wa zawwajnahum bi hurin in diga wa diga ta nan da huri diga hurin in la yayin in ya ji e jaila a mai jini fata wala umfiya azwajin mutaharatu wa umfiya khaliduna a dai mina jalina a magun aljanna gungu a magun aljanna gungu yana a kara ki ya buwa aljanna na wale da adana fa shi ba dabo ne za ta da ta da wuri ba wuce ya ci suna to ba jaratun fil jannati to ba ci goyo na aljanna yasiru rakibu fi zilliha a ato amin da na ga da na ga wa ta da da gobe ba wacce ya yaki so a jannan na wale da na ne na kayan gada na ya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya bana ne daga aki ba ba jannati na da ya kwami fa janna ba tafkihu mu kyawa ga ke kwaya ni to ya kulul khazin man anta zane jin zane diga da ya kwa janna ta ga wazu yo fa kulu ana muhammad na ga ni annabi muhammadu yo sai ya kulu bika mirtu allah ta ali hadin kablaka a ga mi ga kara ke kwaya zan doro kani wani ma a jannan na wale da sanare ya daga da tufuwa na wata fana wuye wuye alharir wani ba su humfiya hariru tufuwa da ya zace fa aljanna na wuye wayan alharif ya e zaga da aljanna ne ya e zaga da aljanna re wa ce ya fuwa ya e zaga da aljanna wa wani mana ya zaga da aljanna wa ne wala laya nga mala nabi sallallahu alaihi wasallam nga nga nga malaika jibril da bawi malaika ce ga annabi khadija ta wana wani bi awa gangani da ya boye giti mun ga be waga da ga sai ce jun sallama mito jibril mai jun sallama ma wa bashira bi baitin fil jannati Oyu yi bushara da ya mita janna na la kasabun fi wa la nasab na wa ne wa la yana ne wuce ba ma ne ta yi ta ko ko ko ko mu ne ci anan Ba wa ci jo ene ji wala ta na wuju je da gina wa sai ke ba be ina ga ji mu ma sai lo tungu no ga da ya aljanna no na sai ne bi sallallahu alaihi wasallam mai li rajuli fil jannati yuta li rajuli fil janna ala ya zamiya al janna quwwatu mi'ati rajuli min al jima'i ka gwada ba ji shi suna wa da ki ba ben zagi nan a janna na wale da hada nare sai da yi da abokata o wa da aljanna wa le annabi sallallahu alaihi wasallam ga khaima ta aljanna khaima tentiji wa da aljanna tulu situna zira'an e pawu wa zira'i shita wa ardu situna zira'a e fi e goma wa zira'i shita wal mu'mini fiya ahluna mu'mini jada jay yali wannan Waya wuce mata su na nabi sallallahu alaihi wasallam ga rizashta almu'min alwalada fi jannati mu'mini ga babu ga waya-waya waye ga aljanna kana hamluhu e waju wa waduhu da ni mai yuni fi sa'ati kama yadda yin gaji faruwa da lokaci ke min ga wayo no sura da ga gun a ke la ayu na la kuciya mata tahi an fusu kun ala daji aga mini dalili a jobe in ga ijo mini na ba an je wannan wai waji mai wai ni zuyina linnasi hubu shahawati min nisai wal banin wal qanatir al-muqantarati min al zaj wal fiddati wal an'ani wal harsi zalika mata'u al-hayati ad-dunya ga in ga ye mai ijo no le ko ita ma je ni alkiyano kya ka ga dunga kuma waji waji an zai ji magangai ba zai ji maga aljanna wato wa waja na a gangai na nai zace waji jo ne bai da rabiya su je da najugu na ngai ya risu ni wa ya risu min ali yakuba waje adu rabbi rabbi ya gina ga jugu gunan galun je wajo aljanna mai zai sai ba wa dai bukata ya a ga dalilin yana zaci in ga izage ya je wa sun ga izale ya ji haila nan aljanna mai zage jin haila wala wufiya zuwajun mutaharatu wa wufiya khaliduna a gaye ya tashi be min ya lalla ya zaci ma waji aljanna ba nan inga aljanna so ya za ke je maniya a tila hadis na tibina a rubi la mani wala maniya mani ba ga da mani ya zaci ma da ba nan dole ko ya gaji biyu wani jiki na na dokunan amma ya fa'alullahu ma ya sha'a aljanna nawa ne da na ne kafa zai ja alwa aljanna na a yi shi sun shafe shi a ne daga aljannati ya gini aljannaji mai haka waya shiru na kaf a yi safu shi sun shafe shi samanu na mina e mini ubo mini zil umma mini al'umma wa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba ta yau dole da rukun annabi ba sallam sai ga sahabi shiga amma tarzauna ye ga ya daji an takunu sulusa lil jannati ya lefe wa da batiriya sahabi shiga eh annabi ga ye le daji ye le sai ga kiya gina lil jannati sahabi shiga eh annabi ga ye le daji ye le sai sulusa lil jannati kaga gina da ne ga dubuta ka taguba Ba bata wuyi daga aluma wuyi ba a ne diga a afa da ga eh a ne to wa ni la arjum mai babu an ta takunu sultanin jannati ya ne to ba tire gina jannati kawariji ai ga hadisi ne mu da iyaka a daga ah, kebe ba an yi jile bije jile ce wa be jeje a caje da yi nano diga to wanda buka ya fulu kuma ya shawo ko ya taru kada na fi fa ala mutin la takta fi min rahmatin inna la yaghfiru dhunuba jami'a idza damini idza damini banu da jawaza dariu sai mafadi kin da da gunwa gunwa lumalin mu'minu yabo gode aljanna wuji ne ba amma to round it up ke daga aji wuce alwa aljanna ki shi wuce wuyi mashi da an da ila ila rasulullahi ko وأن الجنة وأن يتعب لا مريم مروق منه وأن الجنة حق والنار حق ما كان من عمل الله فصل الله ni ne laka da jami'in la ilaha illallah man kana akiru kala ni la ilaha illallah laka janna ni ne laka da janna na da da zuhu kulu jahili shahidi ibn ali sallallahu alaihi ga ga sai ya adat ali sallallahu alaihi ga ga fil jannati mi'at daraja a janna daraja shi su hada allah ce mun ji shiri ya zane ga yanzu mai kun ce ne gaskiya wala da zalika nan da su ta gaskiya mu lufe ta gaskiya wala gusun gaskiya inna sulika ya dilal birri wa ilal birra ya di ila janna ko falla gusu ya wuro tun bata to ya shi ko kula da janna ne bugo insha Allah ta'ala idan aiga idan aiga janna riba ya wuce ya ba wa yanzu ya ka ya bi lodi a da la sun kan amma wace masala ni man gama ka lokata ne to a janna to yayin yana dan bogo ruja ni tawani mutan da ga alaji wa mutan da ga yana dan wa janna man dan wa la da babaniya a ti ga wani eh, a take da to aya ne aya a ganga to jiyar rabbi mili inda ka bai ta fil jannati wa najini min fir'auna wa amali wa najini min al-qawmi zalimin sai ki tum ni ta aljanna ga sha latuwa sai sha tuto latuwa nawa ne ne na rago a ga baki wani a nabi sallallahu alaihi wasallam ga man bana lillahi masjidan bana tuka ta masa zatu masallaci a sai cinan bana lahu lahu bai tan zil jannati sai ci ga mutum ya a sha a tuwa latuwa ko ne ko a ga yayin taki sai ci ga janna to ali ka fa kilo sai ci tura ne lokacin da mai da ga dabo nan muna ji a nan nawa ne shubwa ne da shubwa kwala gimi shi gwagwa ji ba kike da wannan ya ne so mu da zage su amina a ga janna na ne da adamu gada na a janna wata yin riga gada fa aljamiya haka haka mu da zage haka ne ba ma da zan shi yayin nan ne jimina yanki sabu ba sun ne ga irin nan sai ganna ma ke da mutar da juyo da hali la ruwahi la gida la farahi ibn qayyim ko da ko ba ya zo ba ya alkafi ibn shafi a filin zalil firkatin najiya ya ibn kai na zuwa da dole ku bayawa cikin najin kuma ga kya ga a gan jajen na wuce ba ne ga adamu gada ta wani aljanna ne ga gada fari da kiyami nan ke su yawan da min hadi mukrajina a ga alba aljanna wuce a siya da ga adamu ma siya a ga mini dalili abu da gumja aljanna ne ga gada fari da kiyami nan ga aljanna adamu gada ne ko a ga mini dalili a jobe la allaja hada na daral makamati min fadila na sabun wala lugum na daral wa ila da ga da ne daral makama min ya su fi gajen nan a ga da maje kama da da guba na sabun wala lugum wala ga ne bai bano shi ma dayya amma ga da bai bano shi ma da ni ga da ba su ba gunan a da ke gurun tunan da bugo daga abun na gojin ajin nan wuce ga wani ga adam ku ji an gada ne ta ci ganjin zugu a ci ashi boro da sabe wallahi tallahi sai ci gaza da shere mu da kallimu ne wallahi tallahi sai ci gaza da shere mu da kallimu ne ya bane da irin ne ga ganjin za wa me lo makanta wa me ji katun ya ga su ba ne ku da wajo ga gogi ba ni ma ga suna bota tabbas a ga ajin da ni ga ta mu gaje ne wani sama guda sama kin buco a ki dalili yau a ganga fiye ci gawa jiya ne ga adamu nan ga gawa jojo zuwa jina ma wajoji da kin gugan in ne jiya don filar da khalifa zuwa na cikin ba su shawo no ne ko manyan suna ji daga a ah, sababu a jannan wuce na ne da adamu ga dana ciwo na mulafiyar ta ga ni da adamu ga ibi tu min ajami an ete ya ce cin daga jannan ga ne in ma ya ce yanna kullumi huda fa mali tabahu da fala yadillu wala ya shika a dai ga haƙi a ganga wajen gan fili tuhu mutu bai ne daga sama ba mun lati daga yanzu da da kin lo ciwo daga lati na kin doce wo yin da to jiga yi fitu ni sura ne sai na wala wala je shigan na ni ko ne ta shi ba su fara yi ne je shi ba su na bai na muku da waje a fulo aljanna na ni da aljanna na mumin da ga bi na sai ta yi ne da mu aljanna wanda ya riga adam ga dangana ta ce uskun anta wanda wajen ka janna to wato yin yiwu da jin rayuwa sai aljanna aljanna sai aljanna ga da fa na annabi ga salatu fil jannati mishi yake aljanna ne fara ta fara aliya alfukara bai doko fi wagane talaka wa salatu fil nari mashi yake ne fara ta fara aliya anisa malaga zai doko fi nono ayi kuradi dole a shi shudan wani annabi sallallahu alaihi wasallam ga wuri aljanna wuci len zagin ga ce ce jin Allah shi ne in ci kwallo ce wuci ga zin wani min nan zagin wuci ga da in ga zan da kuran shi ciyo annabi ga kuran shi ya mu mayo mun ga aya zanan wani ga Umar bin Khattab annabi ga ru bagun ga gadan fa ta zakautu gairata ka ya Umar wuce ba ga sayyidina Umar wallahi mu ji gadan sayyidina Umar shi kin na aljanna da wani annabi sallallahu alaihi wasallam ga da ya amru ibn luhayy ga wala amru ibn luhayy ya kaso qasabu fi na nar jahannama eh baya zungiu gangani da yake ko kwajuji sai ne jahannama ashe na dabo mani no dai don ko ga mallaka kuna ga aga da wagwa ta fa alkiyami nan halu ba ni da adamu to ga wutan gwa a da bayan annabi nuhu aka ba annabi nuhu wuta wutan gwa alba annabi musa a ibrahim fatu ba nabi ibrahim wa galo ba nabi musa fatu ba nabi musa wa galo ba nabi isa fatu ba nabi isa wa galo ba nabi muhammad sallam, alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam daga ana laha ana laha ni gawo makamin ni gawo makamin nan ka ku ne e ga ya nabi adam na nabi adam ga wa al akhrajakum min jannati la khatiyata bikum ni wuji yanda ki laye ya daga aljanna na ba sai kuskure nan ta ko yajina a sha aljanna ke ba nabi adam du amma lokacin eh, ga yawa mawa mina bi muku laji ne ne laje ne ku eh, na mumini ce da ga alwa dana a tiyana wuce ba a tiyani amma na da muhammadu gadan matiya malaika ji sai ji tun malaika lo ci gada cin aljanna ne a so magadan wasu amma ji amma tiya sai gwagwa ku na gada da jin nan la ji a ga alkiyami shi ba su yi jin shi ga ce yawancin ga mutazlaji da ku rote su go gi be shodi mutazlaji amma ba yi da zaji zai da kun ga zaji nan bai ya je ina ji eh amma wani a'a yikini muje da talaka doje ciye gabanya ba yi in zagi minista bugu ba zai zai da kun ga fi aljanna bo láyé To, sọ pé bàjẹ́ ẹ láwùjá mi sọ pé bàjẹ́ ẹ láwùjá mi. mutaharatu wa fiya khalidun da buga aje ni to aba ne da ye ga ba ni na waje zagi ye je ni zagi je je ri fa ya ni da zo ni waje zagi wuri ni ya Eh. baji dokun ga baji ya dokun ga jajin na bo ki da ni ne eh ada ga ya mashira ni sa ya yin zagi ta sadaka ne zagi sadaka fa inna kunna sar hali na ne bane ga doku fi eno eh, go in zagi ga kila ga doku fi eno eh, ga ne ga to sirin lan we la ga kutubu wa tafurnal ashir dangi biye bashi magaji alkhairi ya yaje goya ko ni ne da yan ne ngo lati na aljanna asa adukun aljanna wa kai kaga to ti ti bad fakun de ti le to it's good kido yake maza kai musa kilu wego a a eh iga e to mutum za a ga gobe ga limamu shaukani adabu talaba mun ta alirbu wato bai ji ci conclusion da cewa kine wani maza a? da dora eh eh kino ga ya da sai ga independent scholar independent scholar wato maza bai musa kili kuma ji kinu mu ta tun ta ba sa fun ya bo man ne shi daga yin wuce damu hadis da musayi musulmi ne alaihi sa'a tudu aka da sakin aljanna ne sa'a zai zaɓi ku fi aljanna ba nan lai hadis ke da bani alaihi sa'a sallam ga yin salati da alfara ta asar sara aliya a nisa ne bi hadis na ne ke gaga ta sadak na fa'in ya ne nisa ta sadak na fa'in fa'in ne da ake kuna sara alin na amma ya ga ne yi bayaniyo ibn kai ni da ku da wajen nan ga kakuna yin da shi a duk da ka gwe na nonin shi shi difo shafa'a haka ji shafa'a ne zai ji a tiyanin ko za mu yi so ci ba ya shafa'a a kula mai ci ya zo ba a zagi ga ga doku a jan nogan baji in zagi ma ke doku fiye nogan baji wa da hadi la ruwaji bila bila la farahi ne ibn qayyim walu biya ka ji gana ko a jan da je mu walu budan wa zuwa ɗan da wa zuwa ejimiya ejimiya janna jimaga da janna ne a tiya ba ma amina bi mukrajina allazi halala na darul makamati min fadlihi la yamassu nafiya nasabun wala lugub ejimina yo so ma da na ma a daga kafiri ya so a sunabu a tibo bi fi azaba la bisi nafiya ahkaba kullama nazija juludun badalnahum juludan غيرها ليذوقوا العذاب النبي صلى الله عليه وسلم sun ga ga su sula da ya fi yana kiyami a ti hula ta ci karanci ko zuwa cewa da ta ci a janna gari da yana nan a ta ga ya gini aljanna ji ya kilere a e da tule ya ya gini na ji ya e kilere a da tule a ga ki na na a ga za mautu na na su su fayu zagu bai na jannati wa nari a ci guzu tsakani a janna gangani bai ne fayu kalu a ta ga ya halal jannati ya gini aljannati kuludun fala mautu ko kuludun fala maut e ti bo ti ya so a ta fe fa bayi ga ya halan nari ya ti gimi na jima kuludun ya to ti bo ya so a ta nye bayi nan ba wannan ijara bo je ni a so alkiyama da ni a su dan bo a ya shi lori da ko a janna suna da ananin aljanna na wasu da dalilin da ya na halitta shi gaggaji ka kayi tuhu generally inda ga alimu ta zane shiga aljanna da mu ba ni ba da ya na yanin kacin alu sunna ji a ga aljanna dubo ya na madungo kacin aljanna ma zanto ga dunga za zanto ga aljanna sai continue e ta ciye na gashi zuwa alita ita gan yahudiji a gan kasa kwa kwalo nan to fuki aka yi nga ka kwa kwalo so kuta da ba e da ta masanan nar illa yaman sai na ko yi nga wato yi nga wato yi shi ke kuta da a kida yahudi a jami'a ji a ga'a ina da ya zo ta janna ma da ya zo mu a rakile ti ga yana da janna ya da ya zo a ga yabo na wanda bala wa jibe da bala na mutum bala wa jibe da bala na ki wa ke ga da bwa da ga ji ga da filosofi wuce sai eh, eh, na je gaggan nan mu da danja e je shi bo wanda bala mu da bala mu da bala wa zuwa ta aljanna nan kenan nan ki alkursi nan ki alarashi nan ki lol mafuz nan ki alkalam nan da kutubu ya liti kabi asunan na ibo a gaga ba ne ma kuli kalil baka ila lil fanani ya no sai ga jari sai bon su continue lo nan na, nan wazona in ne jimaga tuyo da ya jiga na ko ale ga ga ta jika mutan zilaji a ga zamani ga bello ya gimine ce fina kilo sakwa da na wuri ya gimine sakwa ci ga hawa ci ga haji ake ci mana. lọ́wọ́ iná àdé exist yá ibùn bí mọ́ mẹ́fùsùsù lè kẹ́yìn kó yana wufe ganin gan gàn ga ya gado ya ji mina jiga ya ca za ba ya fi zai lo sai ca da ya yi na lafiya ke mana ìrì iri ya ji na nà na sai ìrì wọ́n doro ya yi na biya wasu da kan gaba suke ga yango ba ta ya ci gan a na gazo ne amma da takiki agan completely ga na gazo sana ya jinufi na na ruyan usuwa tulumu na ji na shiga su kula ji ganewa amma na ruyan alkufaru shi wato continue sun gazo na majalis ma na usuwa tulumu waki ji na sai a daga nan zage late ne mu miri ne dan zuwa da kefi a gobe mu ne mu miri shi min zai yi da ina yi nawa daga ji kai za maga wula wato ga eh na ga daga da wani wada muka sun sa wayi ki wale ga ne wada karshen yin har ruwa ila bila jila firaji wale kiyo sai ga ne amma wale ga sai ga ibn sai ya bibin kai me ce masala ne ga gudu Allah ya tuyan jamura amma lamu tukan nan a ganna amma gannan tashi amma la takiki sai ga jamuru ga buka ko ego ga jinna zuwa sai na masu kun wa zuwa amma ya zaga idan imanin ti danan wa gugu sai da sai shafi wakiya wa dukul ba'd muslimina jahannam bi kaba'ir al-asani wa tubyani wa shafi'uhum inda al-khuruj muhammadin bi kaba'ir al-asani wa tubyani ko wallahi sai da ku da ya ci narun hayatu ko barul hayat ko hata idza idza tawru nalika udkhilu jannatu adnin fa hiya khairu jinani فالله يرحمنا وإياكم بها من غير تعذيب ولا هذيان mumini zan da shiga ide imani a cikin tuka bayari a da agafi a da agafi nan amma ka sai shiga ku sai ta ce da ku tiya ku shiga ku jinarul hayati ko narul haya a shiga ku nuwa ko a shiga da wani a da sai ku da wuce sai a nan sai da jin rayuwa sai a nan gake sai ci aida da jin sai ci majin a gaba mu da bago waje su sa tan ba ga su zo annabi sa sallallahu alaihi wasallam ya ga ibe su a bibi foce ta da sura nan yi kawai fata yi waro ga al'imanu kaunin wa amalin ya zai doyan yankusu. imani ya gulo da ya fi wani umarge wani mazhabi alil hadithi annal imana kaunin wa amalin wa marifa ya zai da bi ta'ati wa yankusu bil masiya قال محمد بن علي بن الحسن بن شفيفي سألت أبا عبد الله أحمد بن محمد رحمه الله عن الإيمان في إيمان الزيادة والنقصان فقال حدثنا الحسن بن حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا حماد بن سلمة حدثنا أبو جعفر الحطمي عن أبيه عن جده عن أمير بن حبيبي قال الإيمان يزيد وينقص فقيل ما زيادته وما نقصانه قال إذا ذكرنا الله فعمدنا الله وسبحناه فتلك زيادته وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه أخبرنا أبو الحسن ابن أبي إسحاق المزكى حدثنا علي حدثنا أبو عمرو الحيري حدثنا محمد بن يحيى الزولي ومحمد بن زيد المكي وأحمد بن شداد الترمذي قالوا حدثنا الهميدي حدثنا يحيى بن ابن سليم قال سألت عشرة من الفقهاء عن الإيمان فقالوا قول وعمل وسألت هشام بن عفان فقال قول وعمل وسألت ابن جريج وطاعة بن جريج فقال قول وعمل وطاعة سفيان الثوري فقال قول وعمل وطاعة المثنى بن صباح فقال قول وعمل وطاعة محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عمرو بن عثمان فقال قول وعمل وصعت محمد بن مسلم الطائفي فقال قول وعمل وصعت فضيل بن ياد فقال قول وعمل وصعت نافع بن عمر الجمحي فقال قول وعمل وصعت سفيان بن عيينة فقال قول وعمل وأخبرنا أبو عمرو الحيري حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن إدريس قال سمعت الهمجي يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة يا أبا محمد تقول ينقص فقال اسكت يا العصبي بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء وقال الوليد بن مسلم سميت الاوزاعي وسميت الاوزاعي ومالكا وسعيد بن عبد العزيز ينكرون على من يقول إقرار بلا عمل ويقولون لا إيمان, لا إيمان إلا بعمل قلت فمن كانت طاعته وحسناته أكثر فإنه أكمل إيمان ممن كان قليل طاعة كثير المعصية والغفلة والإباعة وسيمت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول سيمت أبا بكر محمد بن أحمد بن وي الجلاب يقول سيمت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول سيمت أحمد بن سعيد الرباطي يقول قال لي عبد الله بن طاهر يا أحمد إنكم تبجدون هؤلاء القوم إنكم تبجدون هؤلاء القوم جهلا وأنا أبجدهم عن معرفة إن أول أمرهم أنهم لا يرون للسلطان طاعة والثاني أنه ليس, ليس للإيمان لهم قدر والله لا أستجيز أن أقول لا أستجيز أن أقول إيماني كإيمان يحيى ولا كإيمان أحمد بن حنبل وهم يقولون إيماننا كإيمان جبريل وميكائيل إنا لله وإنا إليه راجعون وسمعت الحاكم يقول سمعت أبا جعفر أبا جعفر محمد بن صالح بن ابن صالح بن هاني يقول سمعت أبا بكر محمد بن شعيب يقول سمعت إطلاق بن إبراهيم الحنظلي يقول قدم ابن مبارك الري فقام إليه رجل من الأباد أظن به أنه يذهب مذهب الخوارج فقال له يا أبا عبد الرحمن ما تقول في من يزني ويسرق ويشرب الخمر قال لا أخرجه من الإيمان فقال يا أبا عبد الرحمن ألا كبر السن صرت مرجئيا فقال لا تقبلنا المرجئة المرجئة تقول حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة لو علمت أني قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة ثم ذكر عن ابن شوذف عن محمد بن جحادة عن سلمة بن كهيلي عن وزيل بن شرحبيل قال قال عمر بن الخطاب لو رضي الله عنه لو وزن إيمان لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان آل الأرض لرجع سميت أبا بكر محمد بن سميت أبا بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني يقول سميت يحيى بن منصور القاضي يقول سميت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول سميت الحسين بن حرب أخا أحمد بن حرب الزاهد يقول أشهد أن دين أحمد أشهد أن دين أحمد بن حرب الذي يدين الله يدين الله به أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص yadda ba din nare ba mu muhimmanci zarawi kai ita ta so bai no da muhimmanci ga ba ke wancan a kida to salafi a sabu hadisi ke mu a ce fa yanzu yidina mukbi alwajibi a ga a ga ke lan fa da waje bode mu wuta ngai ba alquran wani fe wa ma ngai ba sahih bukhari wani fe wa ma ngai ba sahih mutu wani fe wa ma wani zai ji la za ka samun imani mara biya ji ya rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadu sa sallam nabiyan wa rasula yan na ji a da tasbiyu ya guta tana sauƙin ba alkuwa bin tafi ne wa mi mazhabi ahli hadisi mini mazhabi ahli hadisi yo ahli sunna kenan annal iman qawlu wa amalu imani e ga yoga tun wa ma'rifatun bi yake yaso yaci yazidu bi sa'ati wa bi gangani bi yatu guri wa yanqusu bil ma'siyati umma ki gangani bi yamba yaci qala muhammad ibn ali ibn al-hasan ibn shaykhi sa'asa ba abdullah ahmad ibn hanbal rahimahullahu ahli al-iman mubi al-imam muhammad yace imani fi imani ziyadati wa nusani tace ma ne biyo da kike fa qala ga haddathana الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا عماد بن سلمة حدثنا أبو جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عن أمير بن حبيبي قال al'imani ya zidu wayan kusur ga imani ya jewa mai ke fakila ga ba ziyadatu wa ma nusalu ke jewa ki mai kewo kalam ga ya za zakar nan la iga tun sai ci ci fa ya ci fa hamidi nawu ya ci jiya bayo wa sabba nawu ji ji tasbihu ziyadatu na na imani waya za ga falna yi maga ya ci ma batan abi الزكاة حدثنا علي حدثنا أبو عمرو الحيري حدثنا محمد بن يحيى الزولي ومحمد بن إدريس المكي وأحمد بن شداد الترمذي قالوا حدثنا الحميدي حدثنا يحيى بن سليم قال صارت عشرة من الفقهاء وجزا أبوه من الفقهاء وجو عن الإيمان يكين إيمان فقالوا هذا قول وعمل إيمان إيقو يوبيتين وسألت هشام بن عسان فقال ومن هشام بن عسان قومك قول وعمل إيقو يوبيتين وسألت ابن جريج ومجيب ابن جريج faƙala ga kawai wa amalin ya ga alima na wale bari ga wani zoti wa zaratu na fi abin umar abu amru al'iri haddasa na muhammad ibn yaya muhammad ya kulu samitu sufiya na abin yayina فقال له أخوه يجو يجو تيغوغا يجو نيغا إبراهيم بن يينا إبراهيم نيجيو يينا يا أبا محمد ويا أبو محمد ما نوى سفيان ابن يينا ما وتقول ينقص وغا إيمانك فقال اسكت يا صبي كي تصير بل bal yankusu imanatu ke hatta la yabka aminu shay hatta babu ne da ke da minu ba bayanin ina na sale iman da ba amma وقال الوليد بن مسلم سمعت الأوزاعي وليد بن مسلم وانا الإمام الأوزاعي ومالكا إمام مالكي وسيد بن عبد العزيز وسيد بن عبد العزيز ينكرون على من يقول وانا سيد نوم بقى نجا إقرار بلا عمل زي جانا إيمان وجو لا يدو جين يقبو يا ما يتند وانا ويقولون أما أنا سيد لا إيمان إلا بعمل الإمام الأوزاعي فمالك فسيد بن عبد العزيز أنا سيد إيمان دوا سيد يكوين وقال قوي مؤمن سيد يكوين mumini kultu mu ya sabu ni ce gaga faman kana sa'atuhu wa hasanatuhu asara zane tun gumi na walo na zane tun wangi wangi na walo na zane ba na wa ba kai na ga to kun gana fa inna wa akmalu imanan imanin ga wacin gumi ga mimman kana qalila sa'ati aga ya zane da minula ta sai na un zo kwana kasira almasu yace imani zane mala ba sai ci na wuje ga zane jine ci do kuna wal gaflati da zane laya yene wali gahati wanda lamari ta gina wasa yutul hakima ba abdullahi kulu wani wala ma ba abdullahi ka ga samitu aba bakr ibn muhammad ibn ahmad ibn bala wa al-jallabi yaqulu samitu aba bakr muhammad ibn khuzaimah yaqulu samitu ahmad ibn sa'id ar-ribati yaqulu qala li abdullah ibn tahir abdullah ibn tahir ga ya Amadu ya wa ahmadu innakum tubjiduna haula jalan ya gaji shi yayye na zane yi na nafo ebo ya ja to wa ana ubiji dugum amma rifatin kuma wuye na nafo ebo a kida takpa na dabi da na wuce daga wadaji ganewa ga ya zasta bakatin jumu'a jumu'a la jifuni ta bayyana man baka ni man tabaka hakin ga wani biye hmm. ina ga ne lokaci da da wani wa da ga zanne ji wa ji wa ciyo zanne ma wai sosai daga la ji ganewa amma ki alawa to ga nani wa nani wa kafi nani ati da ya ko haram faminin zanwaci we nahu zanwaci wai da lobiya zanwaci wai ji kazan zanwaci we ji kaza yadda ya ci bonne wane na na ya nuna la ilimi wa basira ce da ilimi da basira yau le ko mo mosu zanwaci na magawa ya je buwaya mu buna amma masa wani ba wanda basira sai ne niya inna hawal amrihim farko lamar ya nan la eh, da li sani fa le ge daga ya shi wa alami to an wa le mini bidiya ne da wuce ji ni biya ne da wuce ji abla ibn Tahir sai na fa daga dono wasani ya ki annahu laysa lil iman indam qadru aga ne babu unde kima wallahi ne kudi ba sai la astajizu an akula imani ka imani yaya ibn yaya mu ya ga imani da shi yaya ibn yaya ya abu ne ya ji ka sahaba ne wani ka tabi da wani ka tabi ta biya wala ka imani Ahmad ibn Hanbal kuma ce ga ga imanu da imanu Ahmad ibn Hanbal ya wa hum yaquluna ga wace ma da ce ga ga imanu na ka imani Jibril wa Mika'ila a ga imani ga she imanu Jibril ga mikaili Mika'il fiji da nan murjiaji wala tu ya murjiaji ne jaji na da wannan amma ce je rijawu ya fuka auri wale ba da daji ku tuba yake ku yi wace ba ta ci daidai wace yiri makalat al-islamiyyin wa filat al-musallin ya al-ashari ko al-fisal fil milal wa nihal ya ibn hazmi al-zahiri ko al-farq bain al-firaq ya al-qahir al-baghdadi ko al-milal wa nihal ya ashar al-thani ko ku dubu ne ya kida ji to ne ku ya kaga daidai da ba sa lamarin nan wa samitu al-hakim yaqul wa ana al-hakim ya ga samitu aba ja'far محمد بن صالح بن عاني يقول سمعت أبا بكر محمد بن Kadima يقول سمعت إساق بن إبراهيم الحنزلي يقول قدم ابن مبارك الري ابن مبارك قل وكي الري فقام إليه رجل من الوبالي zan da cini zai je ji bu ta sai cino ta naki a zon biya annahu ya zabu mazhabul mazhabul khawarij zan da lamila tu mazhabiyan khawarij fa qala lahu wa ta zuga يا أبا عبد الرحمن يا أبا عبد الرحمن ما تقول في من يزني ويسرق ويشرب الخمر كيوا غيتي زاني دايشي ويسرق وميا ويشرب الخمر وما فينا قال لا أخرجه من الإيمان ويا هو تيا دغ إيماني با مؤمني وما إيماني واجي مؤمني وما لو كيف فاسك جوا باسيتي وفادوي وما باسيتي ojú àzábà máka tó ti gúnlẹ̀ gájú àzábà tó jẹ́ àyògùn náà fẹ́ ìlà tó tàbí wà tí a òmáke bára mẹ́sọ́ ti ń fáyún gbé zànẹ́ kó má dààmú tó tàtẹ́wà tiẹ́ bó wà yóò قال لا أخرجه من الإيمان lawa wuce ya yi mani ba faƙalan ga ya ba abdurrahmani yawa ba abdurrahmani alaki bari sun yi sulta murji'iyan to na wabi a shishi wace haja to da an yi wace lafuku na wabi laje murji'a barin nan faƙala a ba abdurrahmani gan la takbalu na murji'a nga murji a murji'a jo so ya. nga mu ga mina khawariji ji a da sai ahlus sunna jigan murji'a kadariya ji lóòlé kó ajàfẹ́ ìyá alùsúnlẹ̀ jìgán mùjìbíra rásìbàjì ajàfẹ́ ìyá alùsúnlẹ̀ jìgán mẹ́wàá nawasibu. yau da jiga da ko kafiri ya zamanin ne ganji zubu a ga ya halu sun da ji da fit da halu ladifi ji a yi matu halin ilmi ji alalbani husaininu ibnu babi rabiu alibnu hassan mukbil ba zanu ci ji a ga ya especially manyan hijabi ji a ga da ya ga wula ul haidi wani nifasi man ya yi lagangani be nifasi inda ta ga juhalu jahili jayo inda ta ga la ilma lahu bilwaki a da ilimi ya cikin ulwaki ne exist ke da gun jona nga ce ma ke yiji a gaza zawon jiki a murjiya nga ce ma ta kafiru alamatu hali bidai alama na ga ga zambi ne da nga kiyo alwaki a tufi ali lafari da su su ji manya hadisi to ko أهل الحديث هم أتباع ملته من عرب ومن أجم أهل الحديث أهل الحديث هم أتباع ملته أغاية ذي لا متوى كوي عن محمد نوري من عرب إما بلارب ومن أجم كما كما كما ذي يجي بلارب أنا لئن عرف تاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرجوا لئن عرف تاريخ أوسا وخزرج تاريخ بقى أوس إذا بخوا خزرجي ماذا بنا يعني مو النصر مدينة فلله أوس قادمون وخزرجوا أوس يسجي بيدنا خزرج يسجي بيدنا نجايا دين يسجي نصر نزيجي زاوشون هذا الحديث تو ba mu yi ga murji yo wata murji akwai ya almurji'atu taqulu murji'atu gaga tuna makbulatun ya tunguru ne galo na to ci gago wa na magfura ya tunde je yi mato ta fade yi walau alimtu da ni ga ce ani qubilat mini hasanatun na ga da tuna wulo ne ya tunguru ni ke ta ci gago na shayitu ani gilje ne tunga rijiya ta tun nan ya da ajin nan da aljanna ni kuma zakara alimin عن ابن شوزب عن محمد بن جهادة عن سلمة بن كهيلي عن وزيل بن شرحب شرح لي لي قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو زن إيمان أبي بكر بإيمان آل الأرض لرجع دارا إيمان سيدنا بكر الله بإيمان كيف كم بيننا شوف أشياء سيدنا بكر الله تقوى نفسه له أشياء جمال كيف الله تقوى نفسه له إيمان سيدنا بكر الله لك من إيمان يبقى أنت وشي وفميت أبا بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني يقول سمعت أبي منصور القاضي يقول سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول سمعت الوزير بن حربي أخا أحمد بن حربي الزاهد يقول أشهد أن alladina Ahmad ibn Harbi waje rike ji addini ya yaji ne ga Ahmad ibn Harbi nan alladhi yajinu labi na waladin addini ya sai jina annal imana ke da imani qaulun ya gawo wa amalun da tun yazidu wa yabe wa yankusu meke ta ji ganewa bajin ne ga ce imani imani imani imani imani ega wuyo biyo tin ganyen jaki daidai gbọn kọlati larabu amanna kullum tuminu walakin kulu aslamna wadan ma ya dukuli imanu fi kulu digu kọlati larabu ba na rabu su maji gagan a gagan amanna ya imani ji kul gaga lam tuminu ne laji imana wadakin kulu aslamna ya dai ga ya su ta wadan ma ya dukuli imanu fi kulu digu inda imani la gade ba wuje a gagadan wala ji ganewa شيخ لاتنا ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفروها في السماء أصلها إيماني لا أصل ثابت فروها في ولا جنة إذا سمعنا إليه صادق كلمة طيب ولا عمل صالح يرفعه wale ya gwada ji imani don kure annabi sallallahu alaihi wasallam ga imanu imani an tumina billahi wala imanu bi basayati wa malaikati da tucuni wa rusuli da malaikui wa rusuli da tucuni wa kutubi ko da ta tuji wal yawm al akhir da fal qiyami wal qadar dan da kadar khairihi wa shar al khair kan gani be sharri min imani wala iman min imani wa todi ke wani do ko so ta gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam ga عليكم بالسرك فإن السرك يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة من الإيمان والفوز بلو بلو لو بهم كفي ولينا عليه الصلاة والسلام والله لا يمين والله لا يمين والله لا يمين والله إيمان ذا غميا والله إيمان ذا غميا والله إيمان ذا غميا خوارج جاري سنجي فكرة كذا نجي إيمان واجه كافري والعياذ بالله a ga annabi zai za wuce annabi ga man laya ba da jaru ba wai kawu ngai zana wai jani tiya makwabci wai jani tiya shedin wani man kana yu'minu billahi wal yawm al akhir falyakul khairan aw liyasmut sana ga ji mani ba sai ce fa kiyami nan ko ga ga ne ko ma mususu ko al-iman yamanu wa hikmatu yamaniya sa sallallahu alaihi wasallam take ga yake sahabe ya tiya ansar jogan bugu yujibuhum illa mu'minu zandoro a wa ansar sha sai mu'mini wa la yujidu illa munafiqu zandoro ma na wa sai munafiki faman ahabbu zana wa na ahabbu Allah sai ce wo wa man abgadahu zana na wa na abgadahu Allah sai ce nan wo min gwala ke yi imani wa ɗaya da yau lokacin ya daga ko wani yana ne zuwa salim ga alimanu bidu wasu abu na shuba imana a don gwala ji sabon jigugin sabunci tutu a alaha na latu ganin gai la ilaha illallah wa adinaha na majita dangi ganin gai ima to tula za ni toriki wanda e ya kuma lauce ya batun daga eko wanda ya gami ne imani a ga alibi ga ga alibi ki imani alibi ga wala sallaji wala zuyofe wa zaka wa lwaji wa an tutu sami alkhulusa min almagnani wa mawla kumsowa ba ta ne jiki da na ba ta gwala jiki ya yi imani wala tinan da ba ni nan zai gusi masa da imani da tafi kuma murji a bai kawari da shi a tsarin didi ya mai ni bai yi laji gane ba kawari da shi da ga mutazile kawari da shi gangani da murji a shi a ga imani ɗan yan niwu a ga imani kiyo ɗan yan niwu in gafiya kuma duk wala gida sai ba kawari da shi yau yanga ga imani a taga yanga taga fata mai dinda a ta yawa rinji a gan za ta ala ba za da kullu ka sa sha da fata wanda ba don da babu kawai hajji da ita kasiro bisan imani ni guro no le ko ke kiyayo wunde kwala ki jani nan an ni ga to murji aji papi mu a tele gan na ju ya ni nan in ga sa shi da mu a shi dubo bai yi na ka su ne shiga nan imani je jere wunde kwala ki no le da ga ci baji ki wala ki ni ga baya ti bɛ dɛwa wala jina tiga tiya tugu ko kuma tiya tugu ti bɛ dɛwa ni a ma ko ba da dɛrɛ tugu a tugu ti bɛ dɛwa biya to a asali nga yi men yo branches na jin wai biyu biye wai biu mai kiw ko lala ki da sun yi imani bai mai kai yasa da zina amuru imani ma imani ya bube mu mini imani bai imani ko ka kafirci mai bai mai kai nan manasu ziyadatun fil kufri alaihi sun zama wasallam yadda min na zuwa ta akali wa dini aglabu li zilu bin kunna min le na jaji ne hankali a ce wato eh, hankali ma da shi zaki na a ga ki dini ne mun ga mai mai ji sallah a da gulata wa dun doci da ba ga lai ku ga ku ga jala su da farko bane al khatib a ga alaihi ki dini hankali ba na ba dini aji ne e bago imani jo mai jiyo me ke ke ga imani la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya ce bala mai bata ko sallah azu zaka haji qur'anu ba azkaru jin ta ta ne jo jiyo wa da imani ko mu do ga na ciyo ya imani ba ga a je nafi ya alkamalu amma je nafi nabi kamalu an fifi ya ga imani da na gumiya ila hadisi ya la ilaha illa ta kaza ko ko la ilaha illa ta ni ba da imani bil nafsi la ilaha kaza ngole ya daga na nan imani da na